الله رب العالمين والصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don ma cikin wannan masallaci mai albarka masallacin markazin imam bukhari da ke unguwar rijiyar zaki a birnin kano a wannan yammaci na 20 na tara ga watan biyu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 wanda ya daidai da 27 ga watan tara shekara ta 2020 miladiyya a wannan karatun ya kamu saiko tun farkon lokacin corona wanda mu samu damar dawowa ba sai yanzu in masu sauraro ba su manta ba na san mun fassara ayar wa kaifa akhafu ma ashraktum wala takafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi sultanan wanda ita ce aya ta 81 a cikin wannan sura mai albarka suratul an'am kuma da izinin Allah tabaraka wa ta'ala za mu fara daga nan akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم ولا تخافون أنكم أشركتم ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم Nam Allah tabaraka wa ta'ala yana kawo mana bayani akan maganar Annabi Ibrahim da kuma jama'arsa har Allah ya kawo mu gurin da Annabi Ibrahim yake cewa da mutanensa bayan ya ce musu wala akafu ma na bihi illa an a rabbi shaia wa fi rabbi kulli shay'in ilman afala tatadhakkarun sai kuma ya ce wa kaifa kafu ma a ashraktum ta yaya zan ji tsoron ma a ashraktum abinda kuke hada Allah da shi ma'ana ta yaya za a yi na ji tsoron gumakanku wala takhafuna annakum ashraktum billah alhali ku ba kwa jin tsoron cewa kuna sanya wa Allah abokin tarayya kuma wannan abokin tarayya da kuke sanya wa Allah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana na daga abinda Allah baraka wa ta'ala bai saukar muku da hujja a kansa ba ma'ana Allah bai saukar da hujja ya ce ku je ku sanya mun wannan a matsayin abokin tarayya da ni ba to me yasa ku ku ji tsoron Allah ba kun yi shirka ni kuma zan ji tsoron gumakan ku dan nayi tauhidi kaga wannan ba zai yi ba sai tambaya ce fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni wani bangare ne ya fi cancantar aminci in kuntum ta'lamuna in kun kasance kun sani ma'ana tsakanin kafirai da suke rayuwa akan shirka da mumine da suke rayuwa akan imani to wane ne yake cikin aminci inda kun sani Allah ya bayar da ansa yace allazina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cakuɗa imaninsu da wani zalunci ba ula'ika lahumul amnu waɗannan su ne suke da aminci wa muta muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayyu idan mun kalli wannan aya ayoyi guda biyu za mu ga cewa aya ta farko ta gaya mu tana ayoyin suna mana bayani ne akan gwagwarmaya ma'ana canjin hujja tsakanin annabi ibrahim da kuma masu bautar gumaka annabi ibrahim ya gaya musu cewa ta yaya zan ji tsoron abin da kuke yin shirka da shi ma'ana gumakanku tunda annabi ibrahim kaga ya yi musu wa'azi da tauraro ya musu wa'azi da wata ya yi musu wa'azi da rana wani gurin ma ya samu gumakan nasu gaba ɗaya ya je ya same su ya sassake su ya rataya babban su wannan gatarin da ya sassake su bayan sun dawo suka ce mun fa'ala hada bi alihatina innahu lamin minan dhalimin duk wanda yawa ababan bautan mu wannan to gaskiya a ne suka ce sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ai mun ji wani matashi yana aibata wannan gumakan namu sunansa ibrahim suka ce fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun ku zo da shi a gaban mutane su ga abin da zamu masa mu tambaye shi mu kure shi kaga da karshe suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai annabi ibrahim kai ne kai wa gumakan mu haka yace bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun to wannan yana ma annabi ibrahim bai jin tsoron gumakansu shi sa nan ce wa kaifa akhafu ma ashraktum yaya zan ji tsoron abin da kuke yin shirka da shi na gumakan ku? bayan ka san waɗannan gumakan ba su da wani tasiri la tanfa'u la tadur ba ta cutarwa ba ta amfanarwa amma ce ya zan yi ji tsoron gumakan da kuke yin shirka da su da Allah amma alhali ku da kuke akan ƙarya wala khafuna annakum asharaktum billah amma ku ba kwa jin tsoro kuma kuna yin shirka yanzu waye ya kamata ya ji tsoro da wanda ya sanya wa Allah kishiya kaga ya zama mushriki da wanda ya kore wa Allah kishiya waye ya kamata ya zama ya ji tsoro shi sa yace wa kaifa akhafu ma asharaktum wala takhafuna annakum asharaktum billahi ma lam bihi alaykum sultana da daga abin da Allah ta'ala bai saukar muku da hujja akan yin wannan al'amari ba domin Allah bai saukar da hujjar yin shirka ba ina ba ta mun gane sai ce fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun to a cikin wannan jama'a guda biyu da jama'a mushrika da jama'a mai tauhidi su waye suke da aminci inda kun sani to da haka abinda wannan ayar take nuna mana cewa mushrikai da suke yin shirka Allah bai saukar musu da hujjar su je su shirka ba abinda Allah ya yi umarni da shi shine ne tauhidi abinda Allah ta'ala ya yi umarni shine tauhidi fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani babu abin bauta ta bisa cancanta sai Allah wannan shine abin da Allah madaukin sarki ke san al'umma ta rayu akai shi sa wani gurin yace am am am lahum shuraka ko dai suna da wadansu abokin hada abokin wato waɗanda suke hada Allah da shi a matsayin shirka waɗanda suke shar'anta musu addini wanda ba shi Allah madaukin sarki shar'anta musu ba to dan haka ayar sai ta kare da tambaya wanda daga cikin malaman tafsiri suka ce faɗin cewa fa ayyul fariqaini ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun magana annabi ibrahim ce wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce fa ayyul fariqaini ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun wannan magana Allah tabaraka wa ta'ala ne muna gane ha wannan magana ce ta Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa yayin da wannan sauka ayar ta sauka cewa su waye suke da aminci tsakanin mushrikai da muminai in kun kasance kun sani Allah sai ce na amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi masu aminci su ne waɗanda suka yi imani amma ba ta kuɗa imaninsu da zalunci ba to faɗin haka ya sa sahabbai sai suka ji kunci a tare da su domin ai adalci shine ka ajiye abu a bigiransa zalunci shine ka ajiye abu ba a bigiransa ba misali yanzu zai wahala ka samu mutumin da yake tun da yake a duniya a sai bai taɓa yin laifi ba to inda ka taɓa yin laifi to ka taɓa yin zalunci domin lokacin da kai laifin ka ajiye abu ba a bigiransa ba idan ka idan kai matarka ba daidai ba idan kai matarka ba daidai ba idan kai matarka ba daidai ba idan kai matarka ba daidai ba zalunci ne in ka je gurin aikin ka kai wani abu ba daidai ba zalunci ne in ka shigo masallaci kai wani abu ba daidai ba zalunci ne to sai aka ce waɗanda suka yi imani amma ba su tafuɗa wannan imanin nasu da zalunci ba kaga lallai habbai sai suka samu damuwa da suka ga an faɗi wannan da haka da wannan abu ya musu tsanani kamar yadda yake cikin ah, hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa lamma nazalat wa lam yalbisu imanahum bi zulmin yayin da fanin Allah ta'ala ya sauka wa lam yalbisu imanahum bi zulmin qala ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wa ayyuna lam yadhlim nafsa waye a cikin mu bai ta amma zalunta kansa ba dan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi sai daga nan sai aya ta sauka abinda ake nufi shine inna shirka la zulmun azim shi sa mun kalli ruwayar da ke cikin musnad na Imam Ahmad abinda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa lamma nazalan hadhihi al-aya yayin da wannan ayat ta sauka alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun shaqqa dhalika 'ala an-nas da wannan ayat ta sauka sai wannan abun yayi tsanani ga mutane ma'ana ga sahabbai saboda suna ganin ai ai ba za ba za a samu mutumin da bai zalunci kansa ba fa kalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yadhlim nafsa wane ne a cikin mu bai zalunci kansa ba muna gane wane ne a cikin mu bai zalunci kansa ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu laysa alladhi ta'nun a yadda al'amarin ku yake ba abin da kuke nufi aya kuke nufi ba muna gane ba abin da kuka fahimta ayat take magana akai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alam tasma'u ma qala al-abdu salih ba ku ji abin da wani bawan Allah na kware ya faɗa ba wa idh qala luqman wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim luqman yace da dan sai yana mai wa'azi ya kai dan dana kada kai shirka da Allah inna ash-shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma ashe walam yalbisu imanahum bi zulmin abinda ake nufi walam yalbisu imanahum bi shirkin ma'ana wanda yayi imani bai cakuda imaninsa da shirka ba to wannan ula'ika lahumul amnu waɗannan su ne suke da aminci wa hum muhtaduna kuma suke da wato suke shiryayyu Abdurrahman ibn Nasir Sa'idi a cikin tafsirin sana Taysirul Karim Ar-Rahman yace abinda wannan yake nunawa wannan amincin ya shafi aminci na rayuwar duniya kuma ya shafi aminci na rayuwar lahira ya shafi shirya a gidan duniya da kuma shiriya zuwa gidan aljanna a gidan gidan lahira ma'ana wanda yake rayuwa akan tauhidi yana cikin aminci a gidan duniya kuma shiryayye ne kuma idan ya je lahira ma Allah madaukin sarki zai yi mai Allah madaukin sarki zai sashi a gidan aminci shine gidan aljanna shi sa yake cewa al'amnu min al-mukhawif wal adabi wash shiqa yake cewa wanda suka rayu akan shirka to suna suna da aminci daga dukkan wani abun tsoro daga dukkan wata azaba daga dukkan wani tabewa wal hidayatu ila ila siratil mustaqim sannan kuma suna da alkawari daga Allah na shirya zuwa ga tafarki madaidaici fa in kanu lam yalbisu imanahum bi zulmin mutlaqan amma in sun kasance bu ta kuɗa imaninsu da zalunci kowane iri ba wanda ya rayu baya zalunta jama'a baya zalunta al'umma baya zalunta kansa baya shirka muna gane ha to wannan yana da aminci cikakke a gidan duniya yana da aminci cikakke a gidan lahira la yushriku la bi shirkin wala bi ma'atin Mana baya saba baya yin zalunci ta hanyar shirka baya yin zalunci ta hanyar saba ma Allah tabaraka wa ta'ala sai ce hasala lahumul amnu tam wal hidayatu tamma duk wanda ya zama baya zalunci ta hanyar shirka baya zalunci ta hanyar saba ma Allah to waɗannan su ne suke da cikakken aminci kuma waɗannan su ne suke da cikakken shirya daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma malam yace wa in kanu lam yalbisu imanahum bi shirkin wahda amma idan mutane suka ga zama ba su da imaninsu da shirka ba kawai walakinnahum ya'maluna sayyi'at sai dai suna aikata laifuka suna saba ma Allah sai ce hasala lahum aslul hidayati wa aslul amn ma'ana suna da asali na shari'a suna da asali kuma na aminci duk wanda yake da asali na aminci ko ba zai shiga wutar jahannama ba ba zai dawo ma a wutar jahannama ba la Allah ta sha dan wanki shi sannan sai a fito shi akai shi gidan aljanna malam yace fa in lam yahsul lahum kamaluha ko da bu samu cikakken imani ba wato ko da ba samu cikakken aminci da cikakken shari'a ba saboda mai saboda saban da suke yi ashe mutane kala biyu ne a cikin samun wannan amincin akwai mutanen da ba sa shirka mana ba sa wa Allah shirka ta fuskar tauhidi sannan ba sa saba ma Allah a cikin rayuwarsu wa'annan su ne suke da cikakken aminci suke da cikakken shari'a ina fatan mun gane na biyu su ne ga su ba sa shirka amma kila suna ɗan yin sako can da nan to amincin da za su samu bai kai amincin waɗancan ba shiryar da za su samu bata kai shiryar waɗannan ba ina fatan mun gane shine alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun sai malam yace wa mafhumul ayati karima abinda Allah madauki sarki ke nufi a cikin wannan aya duk wanda suka mutu suna shirka to ba su da aminci ba su kuma da shiri ba su da shiriya ma'ana in kana son ka samu aminci ka samu shiriya shine kada kai mai kada kai shirka da Allah tabaraka wa ta'ala domin yin shirka abin da yake nuna yana nuna rashin ilimi yin shirka yana nuna cewa rashin ilimi ne shi sa zaga Allah madaukin sarki yace da annabi sallama ya faɗa qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man wa subhanallahi wa ma ana min al yake ka gaya musu wannan tafarki na ne da nake kira zuwa ga Allah amma ala basiratin ai ala ilmin nake kira akan ilmi ashe mu'mini suna da ilmi ala ilmin ana wa man ana wa man ittaba'ani da ni da duk wanda ya biyo hanyata amma sai ce subhanallah sarki sarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin ni bana daga cikin mushrikai saboda mai mushrikai ba sa karatu iya daga cikin abin da ke jefa mutane zuwa ga shirka shine rashin koyon ilimi shine rashin jin ilimi kuma matsalar shirka shine idan ka mutu kana shirka tunda Allah ya ce waɗanda suke da amincin duniya da lahira su ne waɗanda suka yi imani ba su ta kwaɗa imaninsu da shirka ba to ita shirka matsalar ta shine ba za ta baka ka shiga aljanna ba ne kwata-kwata in ka mutu kana shirka ba kai ba shiga aljanna shi sa Allah madaukin sarki kamar yadda malamai suke faɗa suka ce aka tauna tsakuwa dan ɗaya ta ji tsoro ma'ana Allah ya gaya manzo Allah sallama magana amma da mu yake ba shi ba dan ya san shi ba zai shirka ba Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'budu wa kun min ash-shakirin yace mun yi ma wahayi mun yi wa annabawan da suka zo kafin kai wahayi da za kai shirka sai mun bata ayyukan ka kasance daga cikin wanda suka yi asara sai ce bal illaha fa'bud bar yadda zancin yake Allah kadai zaka bautatawa da haka dole ne sai mutane sun yi kokari sun raba imaninsu da shirka wannan iya daga cikin dalilin da yasa ake karanta tauhidi wannan iya daga cikin dalilin da yasa ake karanta tauhidi don ya zanto cewa al'umma ta tsaya akan hanya ta daidai ta tsaya akan hanyar Allah Ta wata wata'ala don mutane su mutu da imaninsu sai su shiga aljanna ina fatan mun gane Allah Ta ta'ala shirye da mu ta Allah yake وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم نعم الله تبارك وتعالى باين wannan gwagwarmaya da Annabi Ibrahim yayi sai Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi wannan waccan ita ce hujjanmu ma'ana wannan ita ce hujjanmu dukkan abin da annabi ibrahim ya bayar na tauhidi to wannan shine hujjanmu da muka bawa annabi ibrahim don ya gwagwarmaya da mutanen da suke shirka don ya dawo da su kan hanya ta daidai muna gane shine ma'anar wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi wannan ita ce hujjanmu da muka bawa annabi ibrahim akan mutanensa shi sa malaman tafsiri suka ce menene wannan hujja aka ce wannan hujja shine shine dukkan wata hujja da annabi ibrahim ya amfani da ita cikin suratul an'am ya amfani da ita cikin suratul anbiya ya amfani da ita cikin kowace irin sura da ka sani to wannan ita ce hujjar da muka bawa annabi ibrahim domin ya karya tauhidi sai aka ce wannan hujjar ake nufi wasu daga cikin malaman tafsiri kamar yadda mujahid ya faɗa ya ce abin da ake nufi ita ce wannan ayar da aka ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin hujjar shine duk wanda suka yi imani ba su cakuɗa imanin su da shirka ba annabi ibrahim da ya zo wannan bayanin ita ce hujjar da muka bashi wasu daga cikin malamai suka ce a'a ai hujjar da aka bashi misalin da yayi da ubangiji da misalin da yayi da gumakansu ai ya ce wa kaifa akafu ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana da annabi ibrahim ya musu ya musu ya musu ya musu comparative abin na analysis cewa ku ba ku jin tsoro kuna shirka da Allah ku ba ku jin tsoro kuna yin shirka da Allah muna gane bayan cewa gumakan da kuke sawa Allah tabaraka wa ta'ala ba da wani tasiri dan Allah ya faɗa ce da masu yin shirkar da gumakan nasu duk auta zai sa su da suna tasiri ya za a sa wuta innakum wa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha Allah ya ce da ku da gumakan naku duk wutar jahannama za a sau yace da waɗannan alloli ne su da ba za su shiga wuta ba dan Allah baya shiga wuta to nan ma sai ce kaga ya musu misalin gumakansu su ku ku ji tsoron bautatawa gumakan da la tadurru wa tanfa kun tsaya kuna bautata musu kun hada ta da Allah to ya za a yi ji tsoronsu ku kuma ba kwa jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake da iko akan kowa yake da iko akan komai dan idan yau Allah ya ce kowa ya mutu kowa ta ya mutu yau idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kowa ya zauna mara lafiya ba zai iya takawa daga nan ya fita daga cikin masallaci ba kowa ta ya zama haka to ku ubangijin da yake da wannan ikon shi kuke sa wa kishiya to ku ba ku ji tsoron sa mai kishiya ba ya ni kuma zan ji tsoron ya zan ji tsoron saba wa gumakan da ba sa cutarwa ba sa amfanarwa wasu daga cikin malamai suka ce wannan ita hujjar da aka ba annabi ibrahim amma duka na iya cika duka na iya shiga ciki shine Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi wannan sune hujjojin da muka bawa annabi ibrahim akan mutanansa dan yayi jayayya da su ya karya su ya dawo da su zuwa ga hanyar tauhidi Allah tabaraka wa ta'ala ce narfa'u darajatin man nasha narfa'u darajatin man nasha Allah madaukin sarki ce muna daga darajoji ga wanda muka ga dama muna daga darajoji ga wanda muka ga dama wanda muka ga dama da kuka cikin gusai mu daga darajoji a tare da shi shi sa wata kira aka karanta a matsayin idafa narfa'u darajati man nasha narfa'u darajati man nasha ko dai ka yi wa darajat a wasali biyu ko kuma kai masa mai ko mai tanwini ko mai wasali guda daya shi sa yace narfa'u darajatin man na abin da muke gani a cikin littafin mu kenan akwai kira'ar kuma narfa'u darajati man na sha muna daga darajar duk wanda ma ga dama wanda abin yana zuwa a matsayin guda daya dama Allah shine rafi'u darajati zul arsh Allah shine mai daga darajoji amma babu abin da ke sa Allah maɗaukin sarki ya ɗaga darajar mutum sama da abu biyu abu na farko shine imani imani yana sa Allah maɗaukin sarki ya ɗaga darajar ka zuwa ga wani matsayi abu na biyu shine ilimi ilimi yana daga cikin hanyar da Allah ta baraka wata ala yake ɗaga darajojin mutane yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah maɗaukin sarki yana ɗaga darajar waɗanda Allah maɗaukin sarki ya bawa ilimi sannan Allah yana daga darajar wanda ya bawa imani ai idan Allah ya baka imani ya daga darajarka domin da kansa yace afa man kana mu'minan kaman kana fasika yanzu da wanda yake da imani da wanda bai da imani ɗaya bane Allah yace ba ɗaya ce ba da yana so ya buga misalin mai imani da wanda bai da imani yace wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala adh-dhulumat wala an-nur wala adh-dhill wala al-harur wa ma yastawi al-ahya wala al-amwat Allah madauki sarki yace wa ma yastawi al-a'ma wal basir ba za ka taɓa haɗa mai ido da makaho ba mana ba za ka haɗa mai imani da kafuri ba ba za ka haɗa mai ilimi da jahili ba shi ne ma yasa ama wal basir wala zulmatu wala nur haka ba za ka daidaita haske da kuma duhu ba wannan duhun na kafurki ne ko na jahilci ba za ka haɗa shi da hasken imani da hasken ilimi ba wala zillu wala harur haka ba ka daidaita rana da inuwa ka ce da ɗaya wa ma yastawi al-ahya wal amwat baka daidaita matacce da rayayye kafiri matacce ne amma mumini rayayye ne jahili matacce ne amma mai ilimi kuma rayayye ne kaga wannan Allah ya nuna cewa narfa'u darajatin man nasha shi sa za ga wasu daga cikin magabata yanzu ka dauko Atha ibn Abi Rabah duk wani dalili da zai sa Atha ya kaskanta ya same shi na farko dai Atha yana da shanyayyen jiki gurgu ne yana da makanta yana da kusumbi a wannan karshen dalilin da zai sa ya kaskanta wannan ya kai shi ya zama da shi makaskanci amma sai ga masu mulki masu wadata ya'ya wanda suke lafiyayyu sun zo suna kaskanta a gaban sai na koya musu karatu kaga wannan ya nuna daraja da kima ta ilimi duk da wancan na kasar da yake da shi amma ilimi ya cike masa wannan tawayar ilimi ya cike masa wannan tawayar to da haka ɗaukakar ɗan adam shine imani sannan ɗaukakar ɗan adam shine ilimi shi sa Allah ke narfa darajatin man nasha shi sa daga a cikin suratu Yusuf bayan ya ce narfa'u darajatin man nasha sai ce wa fawqa kulli bi ilmin alim dan yana ma cewa daraja tana da alaka da ilimi shi sa ba daidai bane mumini ya zauna baya neman ilimi kuma in zaka nemi ilimi ka nemi ilimi fuffike guda biyu ka nemi ilimi na addini ka nemi ilimi na zamani dukkan su ba wanda ba ɗaukaka ba amma wanda ya fi ɗaukaka shi ne ilimin addinin Allah ilimin Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shine Allah tabaraka wa ta'ala yake narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim malam yace hakimun fi aqwalihi Allah mai hikima ne a cikin maganganunsa wa af'alihi da kuma ayyukansa alimun Allah ta'ala masani ne biman yahdihi wa man yudhillu Allah shi ya san wanda ya dace ya shiryar da shi ya dace ya ga wanda ya dace kuma ya yi mai ya batar da shi wa in qamat alayhi al-hujaj wal barahin in har hujjoji sun bayyana a gare shi ya kibi to Allah ya san shi wanda zai wannan domin kar ka dauka cewa wannan shiryar da take hannunka kar ka dauka cewa kawai dan ka taso ka ganta a hannun kawai ka dauka sadaka ce ba sadaka ba ita shiriya da kake ganinta sai Allah ya zaɓe ka sannan zai baka shiriya kamar yadda Allah madaukin sarki kasancewa yana zabin annabawa yana zabin mala'iku Allahu min al mala'ik min ruslan wa minan nad to haka wannan shiryar da kake gani sai Allah ya zabe ka sannan zai baka shiryar sannan idan Allah ya baka shiryar ya baka fahimtar cewa Qur'ani da sunna sune abin da ya kamata mutum ya addini da shi to wannan ma wani abu ne daban dan idan Allah Allah sai ya yi ka musulmi dan bid'a ya zaka ba yadda za yi ga ƙurani a ga ka ga cewa salatin fati ta fi qur'ani sau dubu shida kana ganin imani ne kana ganin imani ne to ashe wannan shiryar da ka gani Allah maɗaukin sarki zaɓa ya ya baka tunda wani gurin Allah ce innal ladina haqqan alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau adun kullu ayatin hatta yarawu al'adab al'alim Allah ya ce waɗanda kalmar ubangijinka ta tabbata a gansu ta kaddara to ba za su taɓa imani ba ko da dukkan aya za ta zo musu da za a kawo musu mu'ujiza ta ƙarshe wata suke ganin ita ce kima da daraja a gurin sun in kawo musu ba za su yi imani ba duk abin da kafare suke kalubale da shi suke jin cewa suna da shi kafaran shi shine fasaha da iya larabci da sanin yaren larabcin amma ƙur'ani ya zo ya gagare su muna gane a ukubatu eh, ibn mas'ud wanda aka turo shi ya zo hudaybiya ya taba zuwa yaji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karatun qur'ani quraisha suka zabo shi suka turo shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka turo shi suka kawo shi gurin annabi sallama sai zo na manzon Allah sallama magana ai kai namu ne kamata ya mu tafi tare mu yi kaza yayi maganganun sa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallama ya ce ka gama sai karanta masa farkon suratu fussilat da ya gama kuma annabi salma ya zo zai yi addu'a sai tara bakin annabi salma ya ce karka yi addu'a sai koma gurin mutanensa ya ce na je na samu wannan bawan Allah abin da yake faɗa bai kama da sihiri ba abin da yake faɗa bai kama da waka ba abin da ya kama bai kaza da kaza ba sai suka ce shi ma ya taba shi shi ma ya taba shi kaga karshe ba sa so da karshe ma sai suka sa doka la tasma'u li hadha alqur'ani walgaw fihi la'allakum taglibun kada ku ringa sauraron wannan alqur'anin ku kau da kai daga Alƙur'ani shine za ku yi nasara kada ku ringa sauraron sa kaga a zamanin su qur'anin ya sauka a zamanin su ake yin komai amma da Allah bai kaddara musu siriya ba kaga abu siriya ba to ashe kai abin da ya kamata kai shine ka yi godiya ga Allah da Allah madauke sarkin ya shiryar da kai zuwa ga wannan addini domin akwai mutanen da kaddara ta faɗa musu ko ba za su shirya ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adabal alim irin wannan kaddarar ita Allah ya gaya mana cikin suratul a'raf ta wasu bayin Allah su wannan bayin Allah zuciyarsu irin takati amma kai takati Allah ya bude ta ya fahimta ita kuma sai Allah ya rufe ta irin idan ka gare su <clears throat> sai Allah ya baka idan da za ka kalli shirya su kuma Allah madaukin sarki sai rufe idan da za ka kalli shirya irin kunnen ka gare su sai Allah madaukin sarki jode kunnen da za su ji shirya amma kai kuma Allah ya bude kunnen ka dan ka ji shirya kaga wannan baiwa ce ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل amma kai Allah sai bai sa ka daga ciki ba saboda falalarka saboda baiwarsa to me ya kamata ka yi abin da ya kamata ka yi shine tunda Allah ya yi ma kyautar imani to abin da ya kamata ka yi na gaba to shine ya cewa ka zo kana tafiya kan shiriya ta gaskiya kana koyan addini irin addinin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so addinin da aka gina shi akan Qur'ani da Sunna amfanin rayuwa akan shiriyar Allah shine duk wata barna da za ta taho kai kana da spectacle kana da wannan tabarau da za ka iya bambance tsakanin daidai da ba daidai ba dama Allah ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum in dai kuna jin tsoron Allah Allah zai samu kurariya da za ku ringa tace abin da ba daidai ba da abin da yake shine daidai to kuma jin tsoron Allah shine sai ka gina jin tsoron Allah ka akan Qur'ani da hadisi kuma Qur'ani da hadisi kana kan gadan ka ba za ka koye su ba sai idan ka je makaranta ka koya muna gane ha shi sa za ga ahli sunna Allah ya musu wata baiwa duk wanda zai taho da wani barnarsa sai ga an kauna shi da Qur'ani da hadisi sai a ajiye shi a gefe duk wanda zai ciwo da barnarsa sai a auna shi da qur'ani da hadisi sai a ajiye shi a gefe sai ga al'amuran ka suna tafiya daidai Allah ta'ala ya shirya da mu sai Allah ta'ala ce ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين نعم الله تبارك وتعالى سيسي ووهبنا له إسحاق ويعقوب سيمك مي بيوه muka ba shi ishaq muka ba shi annabi ishaq sannan muka ba shi annabi yaqo kullan hadaina dukkan su su biyun nan mun shiryar da su wa nuhan hadaina min qabl annabi nuhu kuma tuni mun shirye shi kafin zuwan su wa min zurriyatihi dawud wa sulaiman wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun yana daga cikin zurriyarsa annabi dawud da annabi Suleiman, da annabi Ayyuba da annabi Yusuf da annabi Musa da annabi Harun dukan su mun shiryar da su Allah ta'ala ya ce wa kadhalika najjil muhsinin da wannan muke sakawa masu kyautatawa mu shiryar da su ba su akan tabarkin gaskiya malaman tafsiri suke cewa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba mun bashi baiwa ta annabi ishaqa da annabi yakuba kullan hadaina kuma waɗannan annabawa guda biyu dukkan su mun shiryar da su wannan babu iskali annabi ibrahim ake nufi domin lokacin da mala'iku suka zo za su je su halakar da mutanen annabi lutu sun tsaya a gurin annabi ibrahim Allah ya ba mu labarin yadda suka yi da matarsa ko wa imratun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub ka kaga mata annabi ibrahim aka yi wa bishara duk da malaman tafsiri suna faɗa ba nasi ba ne a lokacin annabi ibrahim ya kai wajen shekara ɗari da ashirin matarsa ta haura shekara tamanin amma aka yi musu bishara da cewa za su samu ɗa matar ta ce ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hada ba'ali shaikha ta ce yanzu ni ce zan haihu bayan ni tsohuwa ce ga mijina ya yi tukuf tukuf ta ce inna hada la shaikun aji lalle wannan abin mamaki mala'iku suka ce a na min amrillah kina yin mamaki ne game da al'amarin ubangiji rahmatullahi wa barakatu wa alaikum ahlal bayt rahmar Allah da albarka ka tabbata a gare ku ya ku halalbai bayt kaga an yi annabi Ibrahim bushara da annabi Ishaq da kuma annabi yaku mana gane ha shi ta wani gurin yace wa min wara'i Ishaq yaku saboda annabi yaku dan gidan annabi Ishaq ne shi kuma annabi Ishaq dan gidan wa annabi Ibrahim Mana gane ha to sai Allah ya ce wa nuhu na hadaina min qabl annabi nuhu mun shiryar da shi kafin zuwansu ka ganin za ga an yi wa kullan fataha ko kullan hadaina to ai fa'ili da fi'ilu da fa'il din shine hadaina kullan maf'ulin bihi ne muqaddam hadaina kullan kenan tunda tun ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaqub magana ta ƙare. sannan sai ce kullan hadaina ai hadaina kullan su biyun nan duka mun shiryar da su muna gane ha sai wa nuhan hadaina min qabl annabi nuhu an mai fataha ne da lafazin hadaina ai wa hadaina nuhan min qabl shine wa nuhan hadaina min qabl ina bata mun gane wa min zurriyatihi iya daga cikin zurriyarsa zurriyawa to malamai sai suke magana guda biyu wanda daga cikin malamai suka ce wannan zamir din ya'udu ila nuhin li'annahu aqrabul mazkur wannan zamirin na wa min zurriyatihi fi kusa da annabi nuhu domin ta akai wa nuhan hadaina min qabl sai wa min zurriyatihi naka ibnu jariri mai tsabari a cikin tafsirin sa sai ya zabi wannan maganar yace zamirin yana komawa zuwa gaba yana komawa zuwa ga annabi nuhu muna gane ha wa audu damiri ila nuhin li'annahu aqrabul madhkurin zahirun la ishkala fihi a ce zamirin ya koma kan annabi nuhu wannan zahiri ne ba wani ishkali kuma wannan shine abin da ibnu jariri ne tsabari ya zaba magana ta biyu wa auduhu ila ibrahim li'annahu alladhi sika al min ajlihi hasan sannan idan kace zamirin yana koma zuwa ga annabi ibrahim to shi ma magana ta yi kyawu saboda dama dukkan bayanan an fara ne daga kan annabi ibrahim tun daga wa iskala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin har yanzu magana annabi ibrahim ake muna gane ha lakin yushkilu ala zalika lutun sai dai za a samu iskali idan an ce zamirin ya koma zuwa ga annabi annabi ibrahim saboda annabi lut fa innahu laysa min zurriyyati ibrahim shi baya da cikin ƴaƴan annabi ibrahim bal huwa ibnu akhihi maran ibnu azar a'a shi annabi lut dan uwan annabi ibrahim ne allahumma illa an yuqal sai dai a ce innahu dakhala fi dhurriyyati tagliban sai dai ya shiga cikin zuriyarsa tagliban tunda dai yana da alaka da shi ta jini to an sa shi a cikin zuriyarsa tunda can ma a ce am kuntum shuhada idh hadara yaqub إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا annabi yaqub yawa ya'yan tambaya me za ku bautata wa a bayan na yi wa fati sai suka ce na abudu ilahaka za mu bautata wa abin bautarka wa ilaha aba'ika za mu bautata wa abin bautar iyayenka ibrahima wa isma'ila wa ishaqa muna gane ha kaga ai annabi isma'il ba baban annabi yaqub bane dan uwan mahaifin annabi yaqub domin annabi isa shine mahaifin annabi yaqub shi kuma annabi isa dan uwan annabi isma'il ne ina fatan mun gane to amma kaga tunda aminsa ne mai yiwa sai aka sashi a cikin zamirin ya koma zuwa gaba zuwa ga annabi ibrahim muna gane ha suka ce ai wannan yayi daidai da Allah ta'ala ce fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un sai ce mai illa iblis ba mala'iku gaba ɗaya sun yi sujuda banda ba banda iblis me yasa za a sa iblis a cikin su saboda shi iblis aljani ne su ko mala'iku su su ko mala'iku ne muna ganewa kaga akwai bambanci tsakanin mala'iku da kuma aljani saboda shi mala'ika daga haske aka yi shi shi kuma aljani daga ina ne daga wuta malamai suka ce an kalli ɗabi'unsa da zamansa da iliminsa da mu'amalar da ya da mala'ikun sai aka raba shi a cikinsu tagliban da wani gurin Allah ya nasanta mana cewa a shaidan aljani ne wa in kunna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amri rabbi kaga wannan nassi muna gane ha wannan nassi ne da haka wasu ne suna ganin cewa wannan zamirin yana komawa zuwa ga yana koma zuwa gaba zuwa ga annabi ibrahim wasu kuma suna ganin yana koma zuwa ga annabi nu sauran karin bayani sai mun gama yin bayani akan annabawan sai mu ƙarasa shi sai Allah ya ce wa min zurriyati daga dai cikin zurriyarsa kaga zurriyati ko dai kuma zuwa ga annabi kamar yadda ibnu jarini ne tabari ya faɗa ko kuma kuma zuwa ga annabi ibrahim to a ciki akwai dawo wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun duk wannan suna ciki kuma Allah ya shirya da su ya ba su annabta Allah ya ce wa kadhalika najzil muhsinin kamar haka ne muke saka wa duk waɗansu masu kyautatawa ma'ana idan ka kyautata Allah sai ya kyautata ma a duniya kuma ya kyautata ma a lahira in ka munana Allah zai munana ma a duniya kuma zai munana ma a lahira shi sa Allah ya ce man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun sai ce me falanuhiyannahu hayatan tayyiba malaman tafsiri suka ce wannan a gidan duniya ke saboda kayi imani kayi aiki na gaske Allah baka jin dadin duniya jin dadi ba wai yawan kuɗi ko mota ko gidaje ba ka samu abin da kake bukata da shi ka samu contentment sannan ka samu kwanciyar hankali kaga baka da wani problem yanzu wani za ka same shi yana da katin gida floti hudu yana da wasu gidajen a wani gurin yana da motocinsa biyar na hawa yana da miliyan ɗari biyu a bankinsa a bai san me zai da ita ba amma ana bin shi biliyan ɗaya ana bin shi biliyan ɗaya to ina kwanciyar hankali ga wannan amma kana talakanka da safe ka sha ka da biredi ko ka sha kokonka da kosai da rana ka ci ka da mai da yaji ko wake da shinkafa ko da faduka da daddare ka samu tuwon saman bita ko na masara ka ci ko burabusku a ɗan tsama ma naman ɗari biyar ko a sama kifin naira ɗari biyu ka sha ruwa ka fito ba mai bin ka bashi sai ka zo kofar gida ka kwanta ka tsoron kowa musamman idan Allah ya ma baiwa kana iya tashi da daddare kai sallah kai karatun alkur'ani sai ga kana fitowa press da kai mutane suna ganin duniya gare ka muna gane to idan Allah tabaraka wata'ala ka kyautata masa a gidan duniya ka bi shi zai kyautata ma a duniya shine hiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sannan za mu saka musu da ladar su da mafi kyawun abin da suka yi kaga mutum ya je lahira an sa shi a cikin ni'ima mutum ya je lahira an sa shi a cikin baiwa mutum ya je lahira ya ga sakamakon da bai taba tunani ba haka kuma idan ka saba ma Allah wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى in ka zo kan saba ma Allah kai abin da dama sai Allah baka rayu kunci a gidan duniya sannan ranar alkiyama a tashe ka makaho ta inda za a gane kar ka ɗauka cewa wai makantar lahira irin makantar duniya ce ba haka take ba makawan duniya a lahira mai ido ne muna ganewa amma in ka ganka a lahira da makanta to wutar jahannama za ka dan idan a lahira makafu wato yan wuta ne makafi tunda abin da ke ja mutum ya zo shi shine saba ma Allah a ranar alkiyama shi yasa zaga mutum da ido a lahira amma ya tashi lahira makawo mutum bai da ido a duniya amma ya tashi a ranar lahira da mai da idanunsa saboda mai a duniya ya bi Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da'a ka tashe ka ranar alkiyama makaho ka tambayi Allah lima ma a'ma wa qad kuntu basira ya ubangiji ya haka da ido na nazo amma ka tashe ni makaho sai ce kadhalika atatka ayatuna kamar haka ayoyin mu suka zo ba muka ce kayi nan kayi nan amma fa nasita har sai ka kyale ayoyin kai watsi da su wa kadhalika al-yawma tunsa kai ma haka yau za a yi watsi da kai a wutar jahannama Allah ce wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi kamar haka ne muke sakawa duk wanda ya ɓata lokaci bai wa Allah da'a ba kuma Allah ce wala azabul akhirati ashaddu abqa da haka ribarka da darajarka shine biyayyar Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa anan annabi Ibrahim tunda Allah annabi Ibrahim ya bi Allah إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إن إبراهيم كان أمة قانتا النبي إبراهيم نن ديتي أكن هنير الله كما يرد عبد الرحمن ابن ناصر السيدي يفدا yace sai Allah yake so ya gaya mana shi kuma abin da zai masa shine wannan annabawan da tun bayan annabi Ibrahim duk wani annabi yana fitowa ne daga tsatsanwa tsatsan annabi Ibrahim وجعلنا في ذريته الكتاب والنبوة عبد الرحمن يكتوى ابن نافع السعدي لما ذكر الله تعالى عبده وخليله yayin da Allah ya bamu labarin bawansa kuma badaɗansa shine annabi Ibrahim Ibrahim alaihi salam وذكر ما من الله به عليه من العلم والدعوة والصبر الله يمنى بيان دي الله يمسى نفرقون علمي kaga annabi ne amma ilimin da aka shi baiwa ne sannan bayan ya samu ilimin bai tsaya ya koya shi a cikin zuciyarsa ba Allah ya hore mai yin da'awa ma'ana bayan karai ilimin ka karantar da mutane ka kira wasu zuwa ga addini domin kullum kake karantar da mutane kana reviving kana revamping imaninsu kana sabunta imaninsu kana motsa musu imaninsu amma an zauna ba a karatu za a ga babu imani imani baya karuwa shi sai yana daga cikin illar da corona ta yi mana shine ba ma tajin batir ba a tajin batir la'alla sai mutumin da ke karatun qur'ani yake ganewa ya ganan wannan yayi da'a an sa shi aljanna in yana karanta ga wannan ya saba ma Allah an sa shi a wuta sai ya shiga yin sa dan ba abin da ke rayar da dan adam irin ilimi to ga annabi ibrahim sai Allah yake gaya mana abin da ya bashi na ilimi da da'awa wa sabri da haƙuri saboda mai ita hanyar addini inda zaka bi da sai kayi haƙuri wani zai zage ka ba da ka ba wani zai ci mutuncinka ba dan ka tantance ya ci mutuncinka ba wani zai je kafa majalisi yana labarin ka bayan bai san ka ba ai wannan nan kaza ai wannan nan kaza ba abin da ya ja ma sai ita wannan da'awa din wata rana za yi bayanin gaskiya makiya Allah daga cikin hukuma sai a kira ka ko a waya ko a kira ka kaje da tsumman za a razana ka to sai ka yi juriya sai ka daure shi yasa kullun annabi sallama Allah yake ce mai yi hakuri fasbir kama sabara ulil azmi min ar-rusul ka ringa yin hakuri kamar yadda sauran annaba suka yi hakuri shi sa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin makaman nasara akwai hakuri amma sibtum an tadkhulul janna ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل آه ولما يعلم الله الذين جاهدوا sai an yi haƙuri shi sa ya ce wala nablu kun bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wa thamarat sai ce me wa bashir sabiri to annabi ibrahim Allah ya bashi ilimi kuma yayi da'awa kuma da haƙuri sai malam yake to bayan Allah ya mana wannan bayanin zakara ma akramahu Allah bihi min az-zurriyyati salihah sai Allah yake ba mu labarin karrama annabi ibrahim da <coughs> da zurriya ta kwarai wa nasl tayyib da tsaro tsarkakakke kai wa anna Allah ja'ala safwatal khalqi min naflihi zababban halitta gaba ɗaya sai Allah madauki sarki ya kawo shi ta zurriya annabi Ibrahim domin annabi Muhammad sallallahu alaihi zurriya ce ta annabi Ibrahim domin yana da alaka kai tsaye zuwa ga annabi Ismail annabi Ismail zuwa gaba annabi Ismail zuwa ga annabi Ibrahim ga hadisin Muslim nan da yake magana inna Allah astafa kinana min walad Ismail واصطفى قريشا min kinana wasafa bani hashim min quraishin wasafani a wasafa quraish a wasafani min bani hashim Allah ya zabuwa ne ya zabuwa ne in ka dauko ta ya taho ne tun daga kinana dan gidan annabi Isma'il har zuwa kan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa a'zamu hadhihi ilman manqaba wal karamati jasima wannan annabi Muhammad Sallama alaihi wasallama shine matsayi na ƙarshe shine mutunci na ƙarshe wanda ba za ka taɓa samun kwatankwacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ya zo daga tsanan wa ya zo daga tsanan annabi Ibrahim kaga wannan ya nuna mana cewa lalle Allah madaukin sarki lalle Allah madaukin sarki ya karrama annabi Ibrahim da irin abin da ya dace ya karrama shi dan haka in kana son ka samu kima in kana son ka samu daraja Shi ne ka zama mutum mai imani mai biyayya ga Allah a nan ne ake samun imani amma duk lokacin da za ka saba ma Allah to ba za ka samu imani da kwanciyar hankali ba wallahi ya kamata mu fahimci cewa kwanciyar hankali da zaman lafiya ba fa ana samun sa bane da yawan dukiya ba ana samun shi bane da yawan gidaje ko motoci ana samun shi ne da yawan jin tsoron Allah ana samun shi ne da yawan jin tsoron Allah yanzu misalin da za a gane ka kalli 'yan siyasa mutum daga sama har ƙasa duk wanda ya zo so yake cika aljihunsa duk wanda ya zo so yake cika aljihunsa amma da abu biyu suke karewa ko dai a kama mutum a kai shi prison ko kuma a ci gaba da razana shi mun ga mutane da yawa ba sai mun ce wane da wane ba mutum zai yi sharafinsa zai samu duk abin da zai samu to kuma matsalar da illar wannan abin da ya riga ya gama tarawa sai Allah ya tambaye shi a ranar lahira sai ya yi accounting akwai accountability zai je bayani a gaban Allah inda ya samu zai je bayani a gaban Allah inda ya samu wanda kana kallon irin shugabanninmu da iske da irin wannan halin za ka tabbatar cewa kwakwalwarsu akwai matsala me yasa na ce akwai matsala ya za ka je ka ringa sata kuɗin da ba za ka mora ba kai ba ka kashe ka ji daɗi ba ka je kuma Allah ya ke ka a ranar alkiyama wannan wani irin rashin kwakwalwa ne da Allah muna ganewa da haka kai